tare da kula ciwon maye a cikin wannan bidiyon za mu kawo muku yadda kasashe daban-daban suke yin aure a cikin ƙananan shekaru a faɗin duniya a shakalin lafiya. Nambar farko namiji, namba ta biyu mace. Ƙasar mu ta farko Netherlands 18 Poland 18 Russia 18 Algeria 19 Colombia 18-18, Argentina

serbia 18-18 belgium 18-18 bulgaria 18-18 finland 18-18 switzerland 18-18 croatia 18-18 denmark 18-18 ireland 18-18 thank you for watching